Ka yi mana tsokaci akan abin da yake wajibi na aikin hajji so akwai bukatar mutane masu sauraro su ji da gare ka falalan shi wannan aiki na hajji bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala nabiyil karim amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi eh dan uwa malam usman aliyu eh wancan darasi yayi bayani akan falalan aikin hajji na'am e eh, karin bayani game da abin da ya shafi falalan aikin hajji wato allah subhanahu wa ta'ala bai rubuta mana wannan aiki mai albarka a kanmu ba sai don alkhairan da yake tattare da shi a wancan darasi malam ya ambata cewa <clears throat> annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce dukkan wadda ya yi aikin hajji nagartacce kubutacce hmm. to sakamakonsa shine aljanna gaskiya ne inda wannan shine kadai sakamakon aikin haji mm-hmm. to ai da aikin haji ya yi riga ya yi wando wa bayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce tabi'u mm-hmm. bainal hajji wal umra annabi ya ce ku dinga bibiyan bayan aikin haji da umra idan kun samu hali kun yi aikin haji annabi ya ce kuka samu dama kuma ku je ku yi umra idan kun samu hali kuka je kuka yi umra hmm. annabi ya ce kuka samu hali kuma ku je ku yi aikin haji fa innahuma hmm. yanfiyanil faqara wa dhunub annabi ya ce da aikin haji da umra hmm. suna kore fatara da talauci da kuma zunubai daga jikin bayi kama yanfil kiru khabasal hadid wa dhahabi wal fidda kamar yadda zuga zugi yake kusar da dottin bakin karfe da zinari da azurfa yadda za a dauki karfe a sa a wuta hmm. idan aka mai zuga-zugi ya sha wuta hmm. kaga yana sabulewa yana zubewa hmm. annabi ya ce haka aikin hajji da umura suke kankare fatara da talauci da kuma sabon allah a jikin bayi wannan na daga cikin falalar da aikin hajji yake dauke da shi ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man hajja ah. falam yarfus hmm. walam yafsuk hmm. a ka yaumi waladatu ummu annabi yace duk wanda ya je aikin haji walam yarfus hmm. bai yi rafas ba bai sadu da iyalinsa ba walam yarfus bai yi batsa ba walam yafsuk bai yi fasikanci ba Raja ka yaumi waladatu ummu zai dawo cikin iyalansa ne kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi kaga ba zunubi tattare da shi ɗaya daga cikin alkairai na aikin hajji kubutacce shine mutum yakan fita daga cikin zunubansa baki ɗaya lokacin da amru bin as ya zo zai musulunta sai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce na zo ne in musulunta in yi maka mubaya'a mm. ka miko hannunka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shimfiɗa hannayensa masu albarka amr ibn as har ya kai hannu sai kuma ya noke ya janye hannunsa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mishi me ya faru ya ce mishi ina so in musulunta amma akwai sharaɗin da nake so na sa kafin musuluncin nawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi me sharaɗinka ya ce mishi sharadi na shine inna musulunta <clears throat> duk laifin da yake na da sabon Allah Allah zai yafe mini sai annabi ya ce mishi haba amr amma alimta annal islama ya hadimu makana kwabla ya ce ashe dama baka sani ba musulunci yana rushe duk sabon Allah da aka yi kafinsa idan mutum ya musulunta hmm. duk wani sabon allah da ya yi hmm. wadda yake tsakaninsa da allah yana karban kalma duk waɗannan sabon allah allah ya goge su saboda daman bai yi kalmar ba ne bai kalmar ba ne yana musulunta hmm. duk sabon allah da ya yi a baya an goge su sai annabi ya ce wa annal hijirata ta hadimu ma kana qablaha haka kuma hijira tana rushe duk sabon allah da aka yi kafinta lokacin da aka farlanta wa musulmai yin hijira to mutum na hijira to duk laifin da ya aikata ya rushe sai annabi ya ce mishi wa annal hajja mhm. ya hadimu ma kana qablahu haka aikin haji yana rushe duk sabon allah da aka yi kafinsa daga lokacin da allah ya ba mutum dama hmm. ya je ya sauki wannan farali to kuma duk laifin da ya yi kafin wannan aikin hajjin hmm. ya an rushe shi an goge shi saboda ka falalan aikin hajji yana da yawa sosai sosai alkairai ne da yake tattare da aikin hajji malam mafi girman abin da za ka lura da shi mm-hmm. shine ka duba ayyuka da yawa da allah ya shar'anta wa bayi na da'a mm-hmm. idan alkur'ani mutum ya karanta lada za a bashi kowane harafi lada goma hmm. idan mutum ya yi biyayya ma iyayensa lada za a bashi in mutum ya yi abu kaza lada za a bashi hmm. aikin hajji shine in mutum ya yi shi da kyau hmm. shi to ba lada za a ce a rubuta mishi ba aljanna za a bashi to kaga ko ba komai yadda malam ya ambata a wancan darasi lallai aikin hajji falalan da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora a kansa ba